Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hadiza kyari ce tare da Haruna Shehu Marabar Jos da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau yammacin yau Lahadi takwas ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafata su ga Haruna da kanan labarai. To Hadiza a yau Lahadi jiragen ruwa hudu na dakon hatsi za su bar tashar jiragen ruwa a Ukraine ta Black Sea zuwa wasu kasashen duniya. Jami'an kungiyar da'awar jihadi a Palestina sun ce an kashe wani babban kwamandan su a wani hari ta sama da Isra'ila ta kai a kudancin zirin Gaza. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa Afirka ta kudu a yau Lahadi yayin da ya fara ziyarar kasashe uku a nahiyar afirka to kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar borno ta ce mata uku cikin hudu a jihar suna haihuwa ne a gida saboda rashin asibiti sakamakon rashin tsaro da ake fama da shi a jihar za kuma leƙa jihar filato inda za ku ji cewa kimanin makarantu masu zaman kansu dubu biyar a jihar suna gudanar da harkokinsu ne ba tare da izinin gwamnati ba sannan yayin da zaben 2023 ke ƙaratowa a nigeria muryar amurka ta sake shirya wata muhawara ta mata 'yan takarar gwamna da sanata da majalisar wakilai a arewacin ƙasar za ku jira abubuwan da suka ce za su ba mahimmanci idan suka yi nasara kamar kowane yammacin ranar lahadi Yau ma muna tafa da shirin matasa a tuniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ka gabatarwa. Za kuma mu ji kaɗan daga cikin saƙonin da ko masu kuke aika mana. Amma yanzu sai a kyara zama domin a sha kashi na farko na labaran duniya. To jama'a ga labaran duniya. A yau Lahadi, jiragen ruwa hudu na dakon hatsi za su bar tashar jiragen ruwa a Ukraine ta Black Sea zuwa wasu kasashen duniya. cibiyar haɗin gwiwa da aka samar domin sa ido kan yadda ake aiwatar da yarjejeniyar fitar da hatsi ta tekun na black sea ita ce ta ba jiragen hudu izinin fita ta hanyar jin kai da aka buɗe jiragen hudu da za su ɗauki hatsin a ukraine za su nufi china da italiya da kuma wasu wurare biyu a turkiyya da shi ne kazalika an ba wani jirgin ruwan na biyar izinin zuwa ukraine ɗin domin ɗauko hatsi ukraine na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi samar da abinci a duniya kuma hana fita da abinci ta tashoshin jiragen ruwan kasar ya haifar da hauhawar farashin kayan abinci a duniya da kuma haifar da barazanar yunwa jami'an kungiyar da awar jihadi ta falasdinawa sun ce an kashe wani babban kwamandansu a wani hari ta sama da isra'ila ta kai a kudancin zirin gaza a yau lahadi jami'an kungiyar suka ce an kashe khalid mansur ne tare da wasu mayaka biyu a lugudan wutan rundunar sojin isra'ila ta ce an harba makaman roka 600 zuwa isra'ila daga gaza tun daga ranar juma'a isra'ila ta ce ta mayar da martani tare da amfani da na'urorin kakkaɓo makaman roka da take da su akalla falastinawa 30 ne suka mutu da suka hada da mata da yara kungiyar kula da 'yan gudun hijira ta norwegian refugee council a gabas ta tsakiya ta ce rikicin ya da yara da iyalai da basu ci ba basu gani ba sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya isa afirka ta kudu a yau lahadi yayin da ya fara ziyarar kasashe uku a nahiyar afirka baya ga afirka ta kudu blinken zai ziyarci jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da kuma rwanda sakataren zai gabatar da babban jawabi a afirka ta kudu a gobe litinin kan manufofin amurka game da yankin kudu da hama da sahara haka zalika blinken zai taɓo batutuwan canjin yanayi da kasuwanci da kiwon lafiya da kuma karancin abinci a tattaunawar da zai yi a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ana sa ran sakataren harkokin wajen amurkan zai yi kokarin rage takun saka da ke tsakanin congo da rwanda congo ta zargi makwabciyarta rwanda da goyon bayan ƙungiyar 'yan bindiga ta m23 zargin da kigali ta musanta ziyarar blinken dai na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya kammala rangadin da ya yi a afirka inda ya kare mamayar da rasha ta kaddamar akan ukraine tare da ɗora alhakin tashin farashin mai da abinci a afirka akan takunkuman da kasashen yamma suka sanya wa rasha amurka dai ta ɗora alhakin tashin farashin ne akan yakin da rasha ta kaddamar a ukraine kaɗan haruna zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu gwamnatin jihar borno ta ce mata uku cikin hudu a jihar suna haihuwa ne a gida a maimakon asibiti sakamakon rashin tsaro da ake fama da shi a jihar kuma hakan ke zama sanadiyar mutuwar mata a lokacin haihuwa ga haruna dauda biyu dauke da rahoton gwamnatin jihar borno ta ce mata uku ne cikin hudu kacal ke ziyartar asibiti lokacin haihuwa sakamakon matsalar tsaro da ake fama da shi a wannan jiha da ke sanadiyar haddasa mutuwar mata kwamishinan harkokin kiwon lafiya na jihar borno profesor muhammad arab alhaji shine ya bayyana hakan a garin maiduguri lokacin rufe bikin shaye da kananan yara nonon mata zalla da yawa kana a garin maiduguri profesor alhaji ya shishan nonon uwa zalla yana harbaka harkar lafiyan kananan yara musamman da wata daya zuwa wata shida har zuwa shekaru biyu. kasashe a da ashirin ana na ana wannan biki cewa a nuna mutane cewa ba da nono tun daga haihuwa zuwa watanni shida ba ruwa ba komi daga can kuma a ci gaba da bada wasu abin har zuwa shekara biyu yana da yakan taimaka yaro bisa ga wajen karatunsa ilminsa da kuma kariyan cututtuka kamar cutan kamar amai da gudawa kamar su cututtuka na su da da kanana wannan duka ta yi bayanin cewa a turai da turanci ta ce kamar mutane mata musamman kusan hudu ɗaya ne take zuwa asibiti lokacin kamar haihuwa ka me ke kawo irin wannan matsala ne eh to abubuwa da dama wata rana za ka gan cewa mu ne ta wajen ko a ce kakan yaron ko kuwa irin sofi za su ya babu ba za su ya su da sauransu ba na biyu za ka gan cewa ko mace tana so ta zo asibiti wata rana za ka gan cewa because of rashin tsoro da sauransu ko wasu wajejen wato ah, ba bude wannan asibitoci da sauransu ba to wannan kuma shi kan kawo dan matsala to ko me waɗannan mata masu shayarwa suka karo da shi cikin wannan mako da za ku kwashe ana faɗakar da su ga dai abin da wasu matan ke cewa suna na Nancy Yakubu ni zan iya ba da shaida domin yanda na gan daga batun yara na yaro baya kwanta rashin lafiya ko irin zawon hakorin da ana faɗa yaro baya yi amma idan kai breastfeeding in zaka ga yaro health na shi ma is different da yaron da bai breastfeeding ba i'm also a teacher yaron da mai samu good nono ko a class zaka gan performance in shi da activities in shi is different da yaron da bai samu good breastfeeding ba to muna ce ma mata yan uwana su yi dan mara su ba da nono a lokaci kuma su yi breastfeeding yaro a to daga ranar haihuwa har zuwa wata shida shine shawara na gama sunana doris john doris john gaskiya ranar farin ciki ne domin muna godiya da taimakon kungiyoyi masu zaman kansu da na gwamnati da suka taimaka mana domin su ga muhimmancin shayar da yaranmu muna cewa mun gode ji da yaro a ki watan shi nawa? Watan shi satin shi shida ne. Satin shida kina ba shi nono kenan. Eh. Kuma har tsawon wata wata nawa za ki kina ba shi nono? Har tsawon wata shida. Ah, kamar yadda koyar da ku kenan. Eh. Eh dama kina yi a sauran 'ya'yan naki ne ko a wannan zaki? Eh a sauran 'ya'yan ma na yi. Allah ya taimaka. Amin. wasu mata kenan da aka faɗakar wajen bikin shayar da yara nonon zalla da aka kwashe mako guda na faɗakarwa a garin maiduguri haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to a gaida haruna dauda biyu ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryen shirye-shiryen namu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da instagram yanzu kuma ga haruna shehu marabar jos da ci labaran duniya wata tsawa da ta fada kan wani rumbun tara mai a kasar cuba ta yi sanadin tashin babbar gobara da fashe-fashe masu karfi sosai a wurin da ke kusa da babbar tashar jiragen ruwa ta matanzas jami'ai a cuba sun ce mutane 121 ne suka jikata kuma an tabbatar da mutuwar mutum guda jami'an sun kuma ce har yanzu ba a ga ma'aikatan kashe gobara goma sha bakwai ba tun bayan tashin wutar a ranar juma'a cuba ta yi kira ga kasashen waje da suka kai mata dauki domin kashe gobarar shugaban kasar ya rubuta a shafinsa na twitter cewa mexico da venezuela da rasha da kuma chile sun ba da taimakon kayan aiki yayin da amurka ta yi tayin taimakawa da kwararru dama dai cuba tana fama da matsalar daukewar lantarki kuma lamarin da ya faru a matanzas na iya kara munin lamarin a yau asabar shugaban ivory coast alasan watara ya ce ya yi wa daɗaɗɗen abokin hamayyarsa lauren babu afuwa ta shugaban ƙasa a wani mataki na sasantawa da waɗanda suka shugabanci ƙasar kafin shi gabanin zaben 2025 a bara ne dai lauren babu wanda ya shugabanci ƙasar daga 2000 zuwa 2011 ya koma ivory coast bayan da kotun hukunta manyan lafuffuka ta duniya a hague ta wanke shi a 2019 bisa zarginsa da hannu a yakin basasa a kasar sakamakon kin amincewa da kayi da ya sha a zaben 2010 sai dai duk da hukuncin na icc babu ya kasance yana fuskantar hukuncin daurin shekaru 20 a gidan yari saboda alakanta shi da aka yi da sace wasu kudade daga babban bankin kasar a abidjan bayan zaben loren babu dai ya sha musanta zargin a jawabin da yi ta talabijin ga al'ummar kasar gabanin ranar samun 'yancin kai a yau lahadi shugaba watara ya ce ya yi wa loren babu afuwa ne domin karfafa haɗin kan al'umma sannan ya ba da umarnin ba tsohon shugaban damar ci gaba da amfani da asusun ajiyar shi na banki da kuma biyan shi haƙoƙin shi. madalla a kai da haruna da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kimanin makarantu masu zaman kansu dubu biyar da ke gudanar da harkokinsu ba tare da samun lasisi daga gwamnatin jihar plateau ba gade zainab babaji dauke da karin bayani Ma'aikatar ilimin jihar Plateau ta ce makarantu 412 daga cikin 485 da ke da lasisin ma ba sa bin ka'idodin da gwamnatin ta gindaya. Kwamishinan ilimi a jihar Plateau Madam Elizabeth Wakmuk ta ce gwamnati ta umarci dukkan makarantu masu zaman kansu a jihar su gurfana gabanta don tantance lasisinsu. Ba mu ce kar su sa makarantu ba, su sa makarantu amma a bi doka. An cire duk lasisin makarantu. Za su dawo ne, za su dawo inda da suka samu license. Za mu karbi tsohon license din. sai mu ba su sabobin license kuma yanzu akwai stamp na gwamnati a kai in kana da primary ne primary certificate ne za ka samu in kana da nursery ne makarantun da nursery ne akwai stamp ɗinta idan secondary ne js ne duk za a samu wannan certificate ɗinta daban-daban ba inda da ake haɗawa ba ne Tuni dai gwamnatin jihar ta Filato ta kafa kwamiti da zai tantance makarantun don tabbatar da sun cika ka'idar buɗe makaranta. Kakakin ƙungiyar masu makarantu da ke zaman kansu a jihar Plateau, Ezekiel Simput, ya ce za su bi umarnin na gwamnati amma suna buƙatar lokaci. Complain da mu masu makarantun zaman kanmu muka, muka bayar shi ne, shi wannan exercise da suka ce za su yi ya zo ne a daidai lokacin da duka masu makarantu su riga sun ba da hutu fa wasu ma sun je kasar waje wasu da out of the state mun roka cewa su ba mu lokaci inda so samu zuwa september at least kowa ya huta ya dawo za mu samu zarafi mu attainin musu duk wani abu da suke bukata wurin mu za mu iya mu saurare su mu ba su attention Malam Usman Shehu Musa da ke da makaranta a unguwar Rogo a nan cikin birnin Jos ya ce labarin tantancewar bai zo musu da daɗi ba a gaskiya maganan bai ya zo mana bambara kwai a matsayin su na gonaci inda suna da suna da suke da license dama amma da wani matsala ne to da sai cbp a su ga in akwai wani abu ne da ya kamata a yi wanda ba a yi ba sai su zaƙulo waɗanda suke da laifi domin a cikin maganganunta ta yi magana kan akwai wanda suke amfani da malaman da ba su cancanta ba to kin ga anan suna da haƙƙi a matsayin su na gonaci Hmm. su bibiyi wayannan makarantun da suke amfani da malaman da ba cancanta ba in ya so sai a zaƙulo su hukunci ne in ma tare kin ga sai a musu A bangare guda kuwa, kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Filato Dan Manjan ya ce duk makarantun da suka kasa cika ka'idodin gwamnati to sai dai su nemi wata sana'a don kuwa gwamnati za ta garkame su. Ya kamata da an yi wannan kowanne shekara biyar. To amma me yasa kuka ɗauki wannan matakin eh, sabunta lasisin su a wannan lokacin? To yadda barbarewa ilimi ya zama ya kasance shi ne mu a jihar Plateau za mu bi abu doka domin mu tantance ka hatta ma malaman waɗanda ba su cancanci zama malamai ba wannan ma mataki ne wanda za a ɗauka a kansu. Gwamnatin ta Plato da ta sha alwashin bayyana sunayen makarantun da suka cancanta a mujallun Najeriya yayin da waɗanda sunansu bai shiga ba ta kwace lasisinsu kenan. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab Babaji. Ƙasa da mako guda bayan takwarorinsa maza masu neman kujerar gwamna suka kara jaddada mahimmancin samar da tsaro a cikin kudurin da suka saka a gaba a wajen taron da murya amurka ta shirya abuja su ma mata 'yan takarar kujerar gwamna sanata majalisar wakilai sun bi sahun mazan wajen cewa za su ba da mahimmanci ga bangaren ilimi da farfado da masana'antun arewa daga abuja ga wakiliyarmu halima abdulrauf da ƙarin bayani Matan ciki hadda wacce ke neman kujerar gwamna a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Abga a jihar Neja, kujerar yar majalisar wakilai a jihar Kano ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP, kujerar sanata ƙarƙashin inuwar jam'iyyar SDP a jihar Neja da ma 'yar majalisar wakilai mai neman komawa zauren majalisar a karo na uku ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC mai mulkin da sun karkatar da akalar kawo sauyi a arewa da ma Najeriya gaba ɗaya zuwa ga bada da muhimmanci ga ilimi a matakai daban-daban da ma farfado da masana'antun arewacin ƙasar ne a yayin halartar taron zauren Labaran DOA. Akasarin jihohin arewacin Najeriya dai na fama da koma baya a fannin ilimi lagari da matsalolin tsaro da suka kai ga rufe makarantu da dama. Al'amarin da 'yan takarar mata ke ganin ya kamata a sauya salo wajen ware kasan kuɗaɗen da suka dace ga sauya akalar bangaren ilimi zuwa ingantacce kamar yadda 'yar takarar gwamna ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Abga Khadija Abdullahi iya ta bayyana. Na farko ya kamata a kafa wani kwamiti da za a yi fokasin akan rashin tsaro. Fara karin allon sarakunan gargajiya a tafiya da hunter tutors din a tafiya da duka. masu aiki a kasan nan sauran instruments din da processes din da za su sai a hada su sai a yi aiki na ilimi ya kamata education allocation a kara nawa ne allocation na ilimi yana kaiwa har 20% yana kaiwa 25% me yasa mu aka ce namu na running between 6 to 7% ya kamata a kara da a nuna mahimmancin ilimi kuma a san cewa dukkan 25 local government din nan da suke cikin Niger state a tattada makarantun su mamba mai wakiltar mazabar Dukko da na faɗa na jihar Gombe a majalisar tarayyar Najeriya Halarbu Aisha Jibril Dukko wacce ta samu tikitin dawowa a karo na uku ma gargashin inuwar jam'iyyar APC ne mulki ta bayyana cewa na farko dai na san muhimmancin ilimi saboda harkar ilimi ita ma zan ce in ana gado ita na gada da kowa ya san mahaifina akai yake har ita ma mahaifiyar tawa kan karatun addini akai take ni ina so 'yan Najeriya ba mazaɓata kaɗai ba su gane cewa harkar ilimi ita ce harkar da za ta kawo ci gaba wa kasar mu baki daya to idan Allah ya bani dama yadda muka bari masana'antun mu duka suka mutu a arewa shine babban al'amarin da ya kawo mu cikin wannan hali na kakani kayi domin muna da masana'antu tun daga na gargajiya har wanda aka zo gwamnatoci suka zo suka yi kullum ina ba da misali a sharaɗa a bamfai a kano akwai kamfuna da yawa in ka taho arewa muna da kamfuna na auduga har kaiwa waje muke yi man shafawa yanzu sai an siyo mana an kawo mana daga waje wannan abu yana bani takaici ni na farko tukuna ina so mu dawo da masana'antunmu na arewa idan muka dawo da masana'antunmu za mu inganta abubuwan da muke yi malama amina umar kairi ibrahim bibi faruk yar takarar kujerar majalisar wakilai ce mai neman ta wakilci mazaɓar gezawa daga basawa na jihar kano a matakin tarayya ƙarƙashin inuwar pdp ilimi kiwon lafiya da tallafi na yaran nan dole fa su fara zuwa makaranta boko nan shi ya kawo mu ma yanzu muke tsayawa muke magana da ke to yaran ba kai ba su makarantar bane ba ba wa iyaye ba sa so bane ba akai makarantar ma kusa da yaran jidali ne lafiya kuwa saboda tun annaba adamu ake haihuwa amma har yanzu kika je lokal gwamnati mu akwai matan da za su haihu za su mutu saboda kuma abin ne ba a ajiye harkar yanda matan za su sami tallafin da za su samu su yi wanda ba tallafi kuwa ki ga ba kawai a ce wai an ba mace dubu goma dubu biyar inda ta je a tallafin da na ilimi ta san ma in tana da dubu goma ma ya za ta yi da ita shi ma wani abu ne a wani bangare kuwa yar takarar sanata a inuwar jam'iyyar SDP a jihar Neja ambasada Aisha Suleiman ta bayyana cewa idan Allah ya ba mu dama muka hau wannan kujeran sanata da ikon Allah wanda muka saba yiwa a baya kamar tallafawa ma mata da matasa za mu ci gaba da yi za mu yi fiye da haka ma saboda ina da babban kungiya da nake tallafawa ma mata da matasa bangaren ilimin nan abu ne da idan muka je wurin nan za mu sa in ma an kafa dokan da za mu sa ta yi tasiri sosai saboda idan aka duba malaman makaranta Inda ya kamata wallahi ba karamin ilimi za su koyar ba matan da sun takobin shigar siyasar shekarar 2023 don a dama da su lagari da cewa su suka kafin sanin ciwon ya mace Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Halima Abdulra'uf. Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafuka na intanet a voahausa.com amurka.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Social media duniyar matasa, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci tare da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar ko da yaushe dai suna na Shamsiyya Hamza Ibrahim jagoran shirin. taba ko kin taba karo da wani shafi a dandalin sadarwa ta zamani da ke bada dama da samun karatu kyauta a kasashen waje ko samun damar yin aiki mai tsoka ko ma damar shiga wata gasa duk a kasashen ƙetare daga baya sai a tarar duk ƙarya ce da yaudara to wannan dai sabuwar hanya ce da masu fatauci mutane zuwa wasu ƙasashe ke bi a yanzu a Najeriya ta yanar gizo sabanin a zahirance da ake yi a baya. Tuni hukumar da ke yaƙi da fataucin mutane a ƙasar wato NAPTIP a A takaice ta gano wannan hanya, darakta a sashen shari'a na hukumar Hassan Tahir ya yi wa shirin ƙarin bayani. Shi fataucin bil'adama ya ɗauki wani sabon salo wanda yake da ba a san shi ba. Kuma ko da yaushe su mutanen nan suna fito da hanyoyi ne waɗanda yake suke ƙoƙarin su ga cewa sun cimma burinsu. Na farko suna yin amfani da yanar gizo wurin samun mutanen da suke so su samu domin su aika su waje ko kuma su sa su hanya ta karuwa kasuwanci ko kuma su sa su hanya ta aikata wanda yake doka ta hana za gani a kan yanar gizo ana neman ma'aikata ko kuma a'a scholarship ne wanda wasu kungiyoyi suka bayar da zumma cewa idan ka nemi wannan scholarship din za a nemi cewa ka nema za a baka scholarship na shekaru biyar zuwa uku zuwa hudu da shauransu wanda za a kai ka waje kai karatu daga karshe in ka je za ka ga cewa ka zama nama ko kuma a'a za ka ga cewa cewa aiki aka tallata a ita wannan yanan gizo aikin nan zaka ga cewa an ba shi kuɗi mai yawa za a ce idan ka je kai wannan aikin ga abin da za ka samu to kana applying ko kuma kana neman wannan aikin kana zuwa shikenan shi ma ka zama nama in mace ce sai a sa ta hanyar karuwanci idan kuma namiji ne sai a sa shi hanya na kangin bauta da shauransu so kamar yadda aka sani yanzu abubuwan nasu ya koma ta yanar gizo ba wai za su zo su same ka har gida bane su gaya maka cewa ka yi kaza ko ka bi mu ko kuma a'a muna da aiki a waje wanda yake zai taimaka maka ko kuma a'a akwai makarantu waɗanda in ka je za ka ƙara iliminka kuma da yake mutane mutane yanzu sun waye mutane kalilan ne wanda ba sa mu'amala da yanar gizon nan sun samu hanya ta yanda za su yada abubuwan su ta yanda za su samu mutanen da ba su fahimta akan cewa su wannan abin da suke yi suna yi ne domin su cimma burin su na fataucin bil'adama na ɗaukan bil'adama ko kuma mutane daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa yanzu ba sai har an zo gidanka an kwankwasa maka kofa ba ko ina da ko ina ya yadu kaga ya an samu karuwa sosai da sosai fiye da mutum yake tsammani mafi akasari lokuta matasa su suka fi faɗawa tarkon miyagun irin da ke amfani da sunan samun ingantacciyar rayuwa a ƙasashen waje fauziya munir guda ce a cikin matasan da suka faɗa tarkon waɗannan mutane ta yanar gizo amma ta sha da kyar na taɓa samun irin wannan wani lokaci da na so in je in yi karatu haka a UK. So a ta cikin wannan kafofin ya da zumunta suka turo min na cika form bayan kwana daya, bai ma cika awa 24 ba haka. Kawai sai suka tura min da acceptance letter cewa in je in yi jarabawa a Lagos. To tun daga lokacin da sai na sa fara samun wasu wasi a zuciya na. Na tashi na je har Lagos. Ni tun daga na je wurin venue din ma a wani gidan sama ne haka. Yanayin mutanen da na gani duk jiyayyu haka. To dai haka dai ba mu zo mun shiga cikin gurin jarabawan ba haka dai muka fasa muka ce kai anya kamar wayannan yan yaudara ne so tari da dama gwamnatin najeriya ta sha matsalan ba tare da kama mutane da ke aikata irin wannan mummunar ɗabi'a ta fitaucin mutane a zahiri kowace irin dabara miyagun mutanen ke bi wajen cimma manufarsu ga abin da kwararre kan harkar sadarwa a najeriya yusufuddin a yusuf ya shaida mana abin da yake faruwa shine gaskiya sukan yi amfani da weakness ɗin mutane kamar a ce akwai mutanen da suke su bonan su su tafi kasashen waje za ka ga ko a nan intanet da ka shiga youtube ka shiga instagram za ga advert ma ana yi na cewa mutum yana so zai tafi kasar waje ga hanyar da ake bi irin waɗannan abubuwa idan mutum ya je folin ba tare da ya verify ɗin su cewa da gaske ne ko ba gaske ba zai iya shiga cikin wannan haɗari idan abin da za ka yi kawai ka yi shi cikin tsari amma ka ce za ka bi hanyar sauki definitely za ka iya shiga wato abin da ka zo kuma kana regretting su da haka da abin da mutum zai iya lura ya tantance masu fafutukan kare haƙƙin bil'adama a ƙasar matsayin kira ga al'umma musamman matasa da su yi hattara kana gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu su ci gaba da wayarwa da mutane kawunansu a cewar awal musa rafsanjani babban jami'a hukumar da ke fafutukan kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa a najeriya wato amnesty international ka wannan abu da yake faruwa abu ne wanda yake ba mu yarda da shi ba za mu ci gaba da kira ga gwamnati ta tashi tsaye don ta tabbatar da kan cewa an wayewa da 'yan ƙasa kai kuma ƙungiyoyi na sa kai da kare haƙƙin bil'adama su ci gaba da fafutukar wayar jama'a kai kuma su tabbatar da kan cewa samari ba a yaudare su ba a kan wannan tafiya da ake yi da sunan cewa za a samar musu makaranta ko kuma za a samar musu aiki na mutunci na daraja a kasashen turai da kasashen asia da ma wasu kasashen ma da suke kusa da mu idan an ɗebe su ba a sake samun labarin su ana zuwa kamar yadda ake zargin cewa ma ana cire musu wasu bangare daga cikin jikinsu don a siyar da sauransu saboda haka muna kira ga gwamnati ta tashi tsaye ta tabbatar da kan cewa ta ceto 'yan kasa ba su shiga cikin hannun miyagun mutane ba ita ma hajiya mariya baba ta yi kira ga hukumomi a kasar da a saka doka mai karfi da zai sa ido tare da takaita ayyukan kafofin sadarwa a yanar gizo Najeriya gaskiya kamata ka wani mataki akan wannan abu an bar waɗannan social media rabatau su twitter ne su instagram ne su ga sanar rututu an rabu da su an ba da dama kowa abin da ya ga dama to kin ga mu kasar namu gaskiya wannan hurumi ne na gwamnati da ya kamata ta tashi dauki wani mataki yanda za a killace wannan abu a kai ba zai ba zai yiwu a ce an goge shi ga baki ɗaya komi da komi ba a'a amma za a rage sosai kan yanda yake a yanzu yanzu abin fanka ga miki ya kai la hawla wala quwwata illa billah ya kamata mutane su yi hattara sanin jama'a da yawa wanda baka san su ba ku mu'amala da su akwai hadari ba ba cikin sa yawa mutum ya zo ya ciza ya hura kuma duk wanda zaka yi mu'amala shi ka san ka san shi ya san ka ya ma ka ƙara ka ga wanda ka sanin tunda abin da dai a zahiri ne za ka yi amfani da shi wanda kuma ba da biya Allah ne sani sai ka kana cikin kama shi zai cuce ka daga baya sha muna kan iri iri mutane zuwa kasashen turai da sauran kasashen duniya ya zama babban kalubale a Najeriya domin mafi yawan alƙaruran da ake wa mutane ba shi suke taddawa ba hasali ma sai dai ya jefa su cikin hatsari da fatan za a yi hattara to ma sauraro iyaka abin da ya sauka kenan a cikin shirin na wannan lokaci sai kuma mako na gaba idan Allah ya kai mu za a je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Madalla a gaida Shamsiya, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma ba a takaice. Ga takaitattun labaran duniyar. a yau lahadi jiragen ruwa hudu na dakon hatsi za su bar tashar jiragen ruwa a ukraine ta black sea zuwa wasu kasashen duniya cibiyar haɗin gwiwa da aka samar domin sa ido kan yadda ake aiwatar da yarjejeniyar fitar da hatsi ta tekun na black sea ita ce ta ba jiragen hudu izinin fita ta hanyar jin kai da aka buɗe. thomas sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe da asuba idan allah ya kai mu yanzu a madadin haruna shehu jos wanda ya taya na gabatar da shirin da jube hamza wanda ya hada ya kuma bada umarni da ma injiniyan namu na yanzu. ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri. ko huta lafiya. Ma assalamu.